karfe tara agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 31. Ahmad Abba. Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare ga wasu daga cikin kanan labaran da a ji. Rotoni daga jihar Borno da ke Najeriya na cewa mayakan Boko Haram da dama sun mutu a wata gumurzu da sojojin Najeriya sai dai wani kaftin ɗin soji ya gamu da ajalinsa. Faransa da Algeria sun maido da hulɗar da ke tsakaninsu. Jagoran masu tsatsauran ra'ayi a Faransa Marie Le Pen ta ce hukuncin da kotu ta yanke mata a baya-bayan nan bi ta da kulli ne na siyasa. To ga labaran bi da bi. wasu da ake zargin mayakan boko haram ne sun kai hari ƙauyen isge da ke karamar hukumar goza a jihar borno inda suka kashe sojoji tare da rasa mayakansu da dama rotuni na cewa harin ya auku ne da misalin karfe ɗaya na ranar wannan ladi a lokacin da 'yan ta'addan suka mamaye sansanin sojin najeriya da ke garin isge wata majiyar tsaro ta tabbatarwa jaridar daily trust cewar wani soji mai makamin kaftin da kuma kofur na daga cikin waɗanda suka kwanta dama yayin da sojoji suka yi nasarar hallaka mahara da dama a yayin gamar shugaban karamar hukumar goza honorable abba kawo idris timta ya tabbatar da faruwar lamarin sai dai ya ce har zuwa lokacin da aka tuntube shi ba kai ga tantance irin asarar da na rayuka da bangarorin biyu suka yi ba sai dai ya tabbatar da kashe 'yan ta'adda da dama To rundunar sojin wato rundunar 'yan sandan Najeriya ta janye gayyatar da ta yi wa sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu bisa wata hatsaniya da aka samu ranar idin karamar sallah a Kano. Tun farko rundunar ta gayyaci sarkin zuwa Abuja domin bayar da bahasi kan abin da ya faru ranar idin karamar sallah lokacin da sarkin ke koma gida a kan doki bayan kammala sallar idi inda aka samu hatsaniya da ta gaiga rasa ɗaya daga cikin masu bashi kariya. to sai dai cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar dauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na ƙasa acp olumoyuwa wato adejobi ta ce ta janye gayyatar bisa shawarar masu ruwa da tsaki da take kimantawa da kuma gudun kada a yi wa rundunar wato mummunar fahimta a maimakon haka babban speton 'yan sanda ya aike da wata tawaga ta rundunar ta sashen tattara bayanan sirri da su je fadar sarkin domin jin bahasinsa kan abin da ya faru kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na radio france international ministan harkokin wajen faransa jean noel baro ya bayyana cewa kasar da algeria sun amince da sake farfado da kyakkyawar alaka da ke tsakaninsu mr baro ya bayyana hakan ne bayan ganawa da shugaban kasar algeria abdul eh, wato majid tebboune a wata ziyarar wuni guda da ya kai kasar yau din nan takun sakar kasashen biyu ta faro ne lokacin da faransa ta mara wa morocco baya kan wato 'yancin kan yankin yammacin sahara da ake takaddama a kansa amurka ta soke duk wata takardar izinin shiga kasar wato masu rike da fasfo ɗin sudan ta kudu ke rike da su saboda ƙin karɓar 'yan ƙasarta da aka mayar da su gida sakataren harkokin wajen amurka marco rubio wanda ya sanar da matakin ya zargi gwamnatin sudan ta kudu da nuna son kai babban jami'in diflomasiyar amurkan ya ce baya ga kwace takardun biza wato za su kuma takaita ba da sabon biza ga masu rike da fasfot ɗin sudan ta kudun amurka ta yi barazanar ɗaukar irin wannan mataki kan duk ƙasar da ta ki karɓar jama'ar ta da za a komar gida tare da kakaba musu haraji kamar yadda watakila aka ji a kanan labaran jagorar masu tsatsauran ra'ayi a faransa marine le pen ta yi allah wadai da matakin da ta kira neman kawo ƙarshen jam'iyyarta ta national rally inda ta bayyana hukuncin kotu na baya-bayan nan a matsayin bitarar da kullun siyasa marie le pen ta bayyana haka ne ga dandazon magoya bayanta da suka taru a place vauban da ke birnin paris yau ladi domin gangamin nuna goyon baya da kuma tir da hukuncin kotu da ya kamata wato da ya kamata da laifin almubazaranci tare da haramta mata rike wani ofishi na gwamnati. da take jawabi uwar gida le pen ta yi zargin cewa hukuncin da aka yanke mata ba komai ba ne face bita da kullun siyasa domin hana ta da jam'iyyar ta shiga takara a zaben 2027 wanda ta ce za ta yi nasara a kai shi ma shugaban amurka donald trump ya bayyana wannan mataki a matsayin bitar kullun siyasa yayin da shugaban macron na, na faransa yake cewa kotuna a faransa na da cikakken 'yanci dubin dubatar mutane sun gudanar da zanga-zanga a washington da sauran manyan biranen amurka da ma wasu kasashen turai ji asabar don nuna adawarsu da shugaba trump da kuma abin da suka kira manufofinsa na kama karya an gudanar da zanga-zangar da aka yi wa lakabi da hada hannu waje guda a daukacin jihohin amurka hamsin waɗanda gwagwarmaya da ƙungiyoyin kare demokradiyya suka jagoranta wanda suke buƙatar dakatar da tsauraran manufofin donald trump musamman kan harkokin kiwon lafiya da sabbin haraji ga ƙasashen duniya. labaran kenan bari mu je ga shirmu na gaba.